Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Litinin. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma zamu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har su lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara sannan mai ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da yardar allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin wani kanal ɗin dakarun kare jun halin musulunci na ƙasar hukumar lafiya ta duniya ta kira taron gaggawa yayin da aka samu mutane sama da ɗari da suka kamu da cutar kyandar birrai a turai a fagen wasanni za a ji cewa manchester city ta lashe kofin premier league na bana don zuga cikakkun labaran iranin ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar wani kanan ɗan rundunar kare juyin juhalin musulunci na ƙasar sa'ide katib zade ya danganta harin da na makiyan iran wanda kuma ya ce za su ɗanɗana kudar su game da wannan aika-aikar irin wannan zubar da jinin baya haifar da komai face kara haɗin kan al'ummar iran game da makircin makiya ma'abotan girman kai in shi shi hatib zade ya kuma isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamacin yana mai kuma yi masa fatan samun rahamar ubangiji jiya lahadi ne wasu mutum biyu kan babur suka harbe kanal hassan sayyad da hodai a daidai lokacin da ya koma a gidansa da ke gabashin tehran babban birnin kasar bayan samun sama da mutane 100 da aka tabbatar ko kuma ake zargin sun kamu da cutar kyandar birrai a turai a baya-bayan nan hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar da taron gaggawa domin tattaunawa game da barkewar cutar a wani abu da jamus ta kira barkewa mafi girma a turai an tabbatar da samun waɗanda suka kamu da cutar a akalla ƙasashe biyar da suka hada da burtaniya da spain da portugal da jamus da italiya har ma da amurka da canada da australia cutar wadda aka faro gano ta a tsakanin birrai da ke yaduwa ta hanyar mu'amala ba kasafai ake samun ta ba a wajen nahiyar afirka don haka batun ya zama abin damuwa sai dai masana kimiyya ba sa tsammanin barkewar cutar za ta zama annobar duniya kamar covid-19 bisa la'akari da cewa kwayar cutar ba ta da saukin yaduwa kamar ta covid-19 a amurka wasu wakilan majalisar dokokin kasar na jam'iyyar democrat sun buƙaci da a gudanar da bincike kan kisar 'yan jaridar nan ta aljazira shirin abu akle da aka bindige yayin wani samaman sojin isra'ila a yankin jenin wakilan majalisar 57 ne suka sanya hannu kan wasikar buƙatar hakan wace kuma aka aika wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da daraktan hukumar bincike ta fbi a cikin wasikar wakilan sun nuna damuwa game da rahotannin da suka sha bambam da abin da hukumomin isra'ila ke cewa game da kisan 'yar jaridar kan hakan 'yan majalisar suka bukaci gwamnatin amurka da hukumar ta fbi su gudanar da bincike marar bangaranci game da mutuwar 'yar jaridar a ranar 11 ga watan mayu nan ne aka bindige shirin abu akle har lahira mai jinsiyar amurka da palestinu a yankin gabar yamma da kogin jordan yayin wani samaman sojojin isra'ila to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin da rasha ke yi a ukraine ya taimaka wajen ƙara yawan mutanen da aka tilastawa barin gidajensu zuwa sama da miliyan 100 a faɗin duniya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen da suka gudu daga yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula da waɗanda suka gudu daga inda ake cin zarafin bil'adama da kuma azabtar da su a karan farko ya zarce miliyan 100 sakamakon ƙarin mutanen da aka samu da ke tserewa daga rikicin ukraine da kuma wasu tashe-tashen hankula hukumar ta ce wannan adadi zai ta da hankalin kasashen duniya da kuma kokarin kawo ƙarshen wasu daga cikin waɗanda tashe-tashen hankulan ya tilasta musu tserewa daga gidajensu sanarwar hukumar ta ce ya zuwa karshen shekarar 2021 alƙaluma masu nuna cewa ana da mutane kusan miliyan 90 da suka gudu daga matsugunansu sakamakon rikice-rikicen da ake yi a ƙasashen habasha da burkina faso da myanmar da nigeria da afghanistan da kuma jamhuriyar demokaradiyyar congo to a fagen wasanni manchester city ta lashe kofin premier league bayan da ta ɗauke aston villa ci uku da biyu ranar lahadi cikin minti biyar city ta zira kwallo uku a ragar bila bayan rama kwallo biyun da aka zira mata city ta ɗauki kofin premier league shida kenan tun bayan da aka soya masa fasali haka kuma kungiyar ta etihad ta ci kwallaye 99 aka kuma zira mata 26 a raga a bana to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da san barka dauke da labaran duniya. Yan sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana a yi yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin da kan yi dubi a wasu lokutan akan batutuwa na siyasa ko kuma batutuwa da suka shafi tsaro ko tattalin arziki zamantakewa da dai sauransu da dar allah shirin namu na yau zai dubi ne akan batun ziyarar aiki da sarkin kasar qatar hamad bin tamim al thani ya kawo birnin tehran na kasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar tare da rattaba hannu akan wasu yarjejeni a tsakanin bangarorin biyu dangane da wannan batu ne da dar allah shirin namu zai dubi da fatan masu za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne sarkin kasar qatar tamim bin hamad al sani al khalifa ya kai wata ziyara aiki a birnin tehran na kasar iran inda ya gana da manyan jami'ai na kasar da kuma suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaƙoƙi da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa ta fuskar siyasa zamantakewa al'adu ilimi tattalin arziki kasuwanci da dai sauransu bayan isowarsa birnin tehran sarkin kasar ta qatar da bin hamad al sani ya fara ne da ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din ayatollah said ali khamenei da suka tattauna kan batutuwa daban-daban musamman ma dai halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma irin matakai na haɗin gwiwa da ƙasashen biyu suke ɗauka domin tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya a tsakanin dukkanin al'ummomin yankin baya ga kuma sun tattauna batutuwa da suke da alaka da tattaunawar da ake a birnin vienna na kasar austria akan shirin iran na nukiliya inda jagoran junju hal musuluncin na kasar iran ya tabbatar wa sarkin kasar ta katar cewa har kullum iran tana nan akan matsayinta na cewa dole ne tattaunawar ta kasance akan adalci da kuma mutunta mahangar dukkanin bangarori sannan kuma tare da yin aiki da abubuwan da aka cimma yarjejeniya a kansu. su maimakon yin gaban kanta da amurka ta yi a cikin wannan yarjejeniya bayan cimma yarjejeniyar da aka yi da ita tun a shekara ta 2015 jagoran juyin halin ya ce a halin yanzu dai lamarin yana hannun amurka akan ta yanke shawara abin da ya kamata ta yi ko dai ta dawo a cikin wannan yarjejeniya ta yi aiki da abubuwan da ta rattaba hannu a kan su tun a lokutan baya ko kuma ta ci gaba da kasancewa a wajen yarjejeniyar wanda ita kuma iran za ta ci gaba da aiwatar da irin matakan da ta ɗauka na yin gaban kanta wajen jingina yin aiki da wasu daga cikin ɓangaren yarjejeniyar sakamakon irin matakan da ƙasar ta amurka ta ɗauka a nasa bangaren sarkin ƙasar ta qatar ya jaddada wa jagoran junju hal musuluncin ƙasar ta iran cewa ƙasarsa tana ci gaba da ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace da kuma iyakacin ƙoƙarinta domin ganin cewa tattaunawar da ake a vienna tsakanin iran da sauran bangarori na ƙasa da ƙasa akan shirinta na nukiliya wannan tattaunawa ta kai ga cimma nasara domin kowa a cewarsa duk wata nasara da iran za ta samu to nasara ce ga kasar qatar da ma dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ma al'ummomi na kasashen yankin tekun fasha baya ga kuma sarkin kasar ta qatar ya jaddada niyyar kasarsa ci gaba da faɗaɗa dukkanin alakoki da suke tsakaninsu da kasar iran domin cin gajiyar juna bayan kammala ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci sarkin kasar ta qatar ya nufi fadar shugaban kasar iran din da ke unguwar sa'adat abad a birnin tehran inda nan ma suka gudanar da doguwar tattaunawa kan batutuwa waɗanda suke da alaƙa da siyasa ta ƙasa da ƙasa da kuma yankin gabas ta tsakiya bayan nan kuma sun tattauna a kan batutuwa waɗanda suke da alaƙa da dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma yadda za a kara haɓaka wannan dangantaka a dukkanin bangarori shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya jaddada wa sarkin ƙasar takatar cewa iran har kullum tana nan tare da waɗanda suke tare da ita sannan kuma a kowane lokaci iran ɗin za ta kasance tare da ƙasar qatar wajen fuskantar dukkanin ƙalubale ta fuskoki daban-daban inda ya bayyana cewa ko a lokutan baya akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin iran da qatar to amma a wannan lokaci wannan alaka ta ɗauki sabon salo na ƙara ƙarfafa da kuma bunƙasa a dukkanin bangarori akan haka ya ce iran za ta ci gaba da yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da mahukuntan ƙasar qatar a dukkanin bangarori na ci gaban al'ummominsu da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya a nasa ɓangaren sarkin ƙasar ta qatar ya tabbatar wa shugaban ƙasar iran a aniyar ƙasarsa na ci gaba da bayar da dukkanin gudunmuwa da za su iya domin ganin cewa an samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da kuma kusanto da fahimta a tsakanin dukkanin al'ummomin yankin da hakan ya hada da tsakanin kasar ta iran da ma sauran kasashe na yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashen larabawa sannan kuma dangane da batutuwa da suka shafi harkoki na tattalin arziki da cinikayya da saka hannayen jari da kuma batutuwa na tsaro sarkin kasar ta qatar ya ce za su ci gaba da yin aiki kafada da kafada tare da bangaren iran a dukkanin waɗannan fagage dangane da batun shirin iran na nukiliya kuwa sarkin qatar din ya jaddada wa shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi cewa qatar tana nan akan bakanta na mara baya ga ƙasar iran domin yin amfani da fasahar nukiliya ta hanyar zaman lafiya domin ci gaban al'ummarta game da kuma ya jaddada cewa qatar din za ta ci gaba da bin dukkanin hanyoyi na diplomasiya domin ganin cewa an samu nasara wajen cimma matsaya domin farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka rattaba hannu akan ta tsakanin iran da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 wanda kuma yanzu haka tattaunawar vienna tana ci gaba da mai da hankali ne akan wannan batu duk da cewa akwai sauran batutuwa waɗanda ba a riga an raure su ba musamman tsakanin iran da amurka. dangane da irin rawar da iran ɗin take takawa a harkoki na kasuwancin kasa da kasa musamman ta fuskar makamashi gwamnatin ƙasar qatar ta yi ishara da cewa kasuwar mai tana buƙatar iran har kullum kamar yadda a ɓangaren gas ake buƙatar iran ta kasance dumu-dumu a cikin wannan harka domin hakan shine zai taimaka wajen bunƙasa harkoki na kasuwanci ta fuskar makamashi a duniya da kuma saka takunkumai da aka yi akan ƙasar iran a lokutan baya ta wannan fuska ya kawo tsaiko da cikas da koma baya ta fuskacin cinikayyar makamashi a duniya a wata zantawa da ministan harkokin wajen kasar katar din yayi da jaridar hans blatt ta kasar jamus ya tabbatar da cewa fitar da danyen mai da iskar gas na kasar iran zuwa kasuwarsa na duniya da kuma ƙara yawansa zai taimaka matuƙa wajen daidaita farashin makamashi a duniya kamar da kuma hakan zai rage haɗarin da ake fuskanta na karuwar matsaloli sakamakon karancin makamashi musamman ma a nahiyar turai wanda kuma a cewar sa samar da wadataccen iskar gas da ɗanyen man fetur na ƙasar iran a kasuwannin sa na duniya zai taimaka wajen rage hauhawar farashin kayayyaki a duniya musamman ma a nahiyar turai wadda take fuskantar wannan babbar matsala a halin yanzu a ziyarar tasa sarkin kasar qatar ya ce za su kiyaye alaƙar su da kowane bangare da hakan ya haɗa da ƙasar iran da kuma bangaren rasha da china da kuma bangaren kasashen turai da amurka domin samun daidaito a fagen siyasar duniya da kuma harkoki na tattalin arziki bayan kammala ziyararsa a kasar iran sarkin kasar ta katar ya nufi nahiyar turai inda ya fara da kasar jamus tare da tattaunawa da shugabannin kasar ta jamus da kuma bayyana mahangarsa akan yadda ya kamata a tafiyar da al'amuran suka shafi harkoki na kasuwanci da kasar iran da kuma tabbatar da cewa an yi amfani da damar da ake da ita na tattaunawar vienna domin cimma matsaya da kuma yarjejeniya tare da iran a tsakaninta da manyan kasashen duniya a kan shirinta na nukiliya baya ga kuma sarkin kasar ta qatar ya shaida wa shugabannin kasar ta jamus cewa yin amfani da damar da ake da ita na dawowar iran a cikin harkoki na makamashi a duniya abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kasashen turai su amfani da wannan damar masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma harkokin tattalin arziki sun yi imanin cewa halin da ake ciki na rikici a ƙasar ukraine ya sanya al'amura sun ƙara ta'azzara ta dukkanin bangarori sakamakon matsalar makamashi da kasashen yammacin turai suke fuskanta bayan da rasha ta rage yawan makamashin da take aikewa da shi zuwa nahiyar turai sakamakon rikicin ƙasar ta ukraine da kuma irin sharaɗan da ƙasar ta rasha ta ginda yawa ƙasashen turai na biyan ta kudaden iskar gas da kuma danyen man fetur da ke sai masu a cikin kudin rubel na kasar ta rasha maimakon kudin kasashen waje na dala ko kuma euro wanda kuma hakan ya sa alatilas kasashen turan suka fara kada akalarsu wajen neman makamashi daga wasu kasashe har da waɗanda ba su ɗasawa da su daga kuwa har da ƙasar ta iran. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riga ya da suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you To yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum muryar musulunci Iran. na Sahabi Ibrahim dan auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina yi ma mu na musulmi fatan alkari Ubangiji Allah ka bamu da wamamman zaman lafiya. Kai da ma kasashen duniya baki ɗaya Ubangiji Allah ka zanna mana da duniyar mu gaba ɗaya lafiya. Jan hankali da nake so in yi ga 'yan uwa na matasa talakawa a wannan yanayi da muke ciki na kakar zaɓe da muka kakar siyasa siyasa da muka shiga dan Allah dan annabi mu matasa abin da ya kamata mu gane matasa su ne ginshiki na ƙasa kuma su ne ƙashin bayan kowace irin ƙasa ta fannin ci gaba to dan Allah dan annabi ina son mu yi mujan hankali karan mu yadda 'yan siyasa su yi amfani da mu a wannan lokaci mu ringa shiga wasu irin yanayi waɗanda bai kamata ba domin 'yan siyasa ku sani fa su fa kansu haɗa yake mu kuma mu ne suke raba makawuna don haka mu ma yanda suke haɗa kansu mu mu yi ƙoƙari ma mu haɗa kanmu a lokacin zaɓe. To da farko sunana Mamman Biniya Yakuba Awashe yana magana ne daga unguwar Sabon Gari Tawa. Dangane da maganar da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo yi na cewa a daidai wannan lokaci Najeriya na buƙatar shugaba mai tsanani wanda zai rika ɗaukar matakai kamar yana fama da taɓin hankali. Wannan dai abin dariya ne kuma dai abin duba ne. Yanzu ni ina ganin saɓanin haka Najeriya na buƙatar buƙatar shugaba natsatsi kuma mai haƙuri wanda wanda ke son talaka wanda zai kasancewa ba shugaba ba wanda zai rika sauraron masu manyan riguna kawai yana gudanar da mulki a'a shugaba wanda zai yi buƙatar ya kasance yana ji daga talakawa wannan shi najeriya ke buƙata ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh suna na hada mai kwamfuta mai yamma lokal government kebistan nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina musamman dangane da taron da ake gudanar suwa tun a halin yanzu a babban birnin tarayyar najeriya abuja na shirye-shiryen gudanar da zaben share fage na 'yan takarar shugaban kasa daga bangaren jam'iyya mai mulki ta apc da kuma ta adawa ta ko kuma in ce ta hamayya ta pdp to hakikanin gaskiya yana kira ga wayannan shugabanni musamman shugabannin fati da kuma masu gudanar da zaɓe da su sani su tabbatar da kowace jam'iyya ta tsaye da mutum na gari wanda zai iya hidda ce wata domin ceto mu najeriya daga cikin wannan yanayi da muka cinci kanmu a ƙarshe ne ku fatan alkhairi gidan rediyon musulunci na bos suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu wasu abin da kace mana tuwo a kwarya jihohin mu da ƙasa baki ɗaya yau tsokacin da nake son in yi bisa shari'a nan ce wadda aka yi ta sojawan faransa waɗanda suka kashe mana yara a talabiri lokacin da suka to daga mali an kwatanta shari'a an rasa gano kaka al'amarin yake kuma an yi alkawalin za a biyan jiya har da ƙasar mutane ta nijar to shine tsokacin da nake son in yi bai kamata Nijar ma ta biya jiya ba tunda an san suwa suka kashe deja bincike ya nuna wannan kartishan da aka samu na fukaran shi ne kenan su suka kashe mana yara su ya kamata su biya jiya wa'annan yara wa'anda aka kashe da wa'anda suka ji ciwo Nijar bai kama mata ba ta biya tunda su suka kashe duk binciken da aka ya nuna kartishan su ne saboda kowane kartushe yana da lamba kenan shine muke kira ga jagororin mu na kasa gaba daya shi ce ta kamata ta ɗauki wannan saboda ita ta mana wannan ta'adi mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadi salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran. Mai magana Hassan Lajo Umar daga birnin da magaran na Jamhuriyar Nijar. Ya so bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu 'yan uwanmu kwanaki da sojojin Faransa suka halba a birnin Gaya. Domin ya an ce wai da gwamnatinmu da gwamnatin Faransa sun gamu sun tattauna sun ba 'yan uwan wannan mutanen biya. To gaskiya mu a matsayinmu na Nijar wannan abun hakan bai mana ba da kamata da aka yi bincike aka gane ko suwaye suka halhalbi wannan mutanen kenan kamata yi wannan mutanen a ce an gofurfana da su a gaban kotu domin su girbi wannan abin da suka shirka kenan yanzu da aka yi haka kenan zuwa gaba in aka sake kashe mana wa'ansu mutane hallo ba komi ba za a yi tattaunawar ce za a yi hallo a ce za a biya diya ko kuma an biya diya ga iyalan wanda aka ma wannan abu san sam hakan bai dace ba na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gijigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu da mu faɗi albarkacin bakinmu. To ni zan yi magana ne akan kasan cari dangance da 'yan kasan da suke zanga-zanga domin Faransa ta fita a al'amuran kasansu ko kuma ta fita ta bar musu kasa. To ni ina kira ga shugabannin Afirka wa'inda Faransa ta ukraine e eh, su fita a al'amuran faransa domin faransa ba ta son ci gaban al'umma in dai suna mulki ne dan al'umman kasansu da talakawan kasansu su fita a bayan faransa ko da ba za su iya fita ba duka su bi shi sama-sama su kawo mana kasashen da za su kawo mana ci gaba a kasashen mu su yi hulɗa da su Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran mai magana Ali Haya Jafar Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To ina so in yi amfani da wannan damar wajen bayyana ra'ayina a kan tazkatazkar siyasa musamman a tarayyar Najeriya. Yayin da zaɓe yake karatowa kuma 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban suke fidda 'yan takara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mana adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsu da iyalansu ba kuma ina da kaftakanin yan uwa da abokan arziki kamar su mai gabatar da wannan shirin da sauran mambobi masu sauraron wannan gidan rediyo a tahi lafiya suna sunana ali jafar unguru daga jihar yobe a tarayyar najeriya to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. tun sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan mu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha'allahu Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wataala yake bukata dangane da dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma izuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta cika da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniyan nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya rike wannan abu wanda zai zama masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatun sa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kira da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma za ka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗu Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zuci nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to shi ne mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din nan kana zuwa a cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama tafarkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka kenan a lokacin duk da kake wannan duniya kowaye ka yi dan adam to ka tabbatar wa kanka cewa kana hanya ne ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to a cikin wannan hanyar da kake ta koma zuwa ga Allah to kar ka kuskura ka koma ba tare da ka rike guzuri ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu fa haka Allah ta'ala yake ba mu labarin 'ya'yan annabi Yaqub annabi yaqub da sauran annaba duk abin da suke gaya zuriyarsu kenan da 'ya'yansu da jikokinsu da duk waɗanda suke tare da su kar ku mutu fa ba tare da kuna kasancewa musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ba kasantuwan musulmi mai miƙa zuwa ga Allah ba fa wai gurin ni sunana musulmi sunana Ali sunana Muhammadu sunana Ibrahimu sunana Yakubu ba kurin wai shine wai ka zama musulmi fa abin da mu muke rudan kanmu da shi shine cewa in dai sunanmu musulmi ne kuma abubuwan da muke kai abubuwa ne na musulunci muna kallo a unguwanmu a gidajenmu ana yin abubuwa ba lalle ba ne kurin mu sai an aikata ma wasu abubuwa din da ya kamata mu aikata a'a ai musulmi ne to kar la mutuna illa antum muslimuna ai to ai dama ni musulmi ne in ma na mutu yi dama musulmi ne ne suna na ma na musulunci ne amma an ka zo imaninsa mai rauni ne sallan ma baya yin ta akan lokaci wasu ma ba ma sa sallan gaba daya balle imanin da zai tabbatar da mutum cewa ya rike shi ya ɗauke shi a matsayin wani tushe da in ya koma zuwa ga Allah Ubangiji zai ɗauke shi a matsayin cikakken mumini nawa ne daga cikin irin waɗannan al'amura da suke sa mutum ya gafala ya kasance ya shiga koma ta shaidan ba tare da ya sani ba to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi kokari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah to a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin mu ga inda za mu samu wannan guziri mu rike shi ta hanyar mu a cikin hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya anan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma sai shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar ta afirka a yau shirin namu da allah zai dubi ne a kan ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar mali ya kai ƙasar rasha da kuma irin yarjejeniyoyi da aka rataba hannu a kansu da kuma yadda alaƙa take ci gaba da ƙara haɓaka a tsakanin ƙasar rasha da ƙasar mali a daidai lokacin da irin wannan alaka take taɓarɓarewa tsakanin malin da kuma ƙasar faransa wadda ta yi mata mulkin mallaka wani da shi ne abin da shirin namu na yau da allah zai yi dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali tun daga farkon shirin har zuwa sa wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. a ranar juma'a da ta gabata ce dai ministan harkokin wajen kasar mali abdullah diop ya kai wata ziyara aiki a kasar rasha inda ya gana da takwaransa na kasar ta rasha sergei lavrov da kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na gwamnatin kasar rasha a yayin wani taro na manema labarai na haɗin gwiwa da ministocin kasashen guda biyu suka gudanar a birnin moscow ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya yi gargaɗi game da hatsarin gaske wanda yake tunkarar kasar ta mali sakamakon barkewar da rikice-rikice inda mayaka na kungiyoyi da suke dauke da makamai ba bisa ka'ida ba suke cin karansu babu babbaka a wasu yankuna na kasar musamman ma dai a yankunan arewacin kasar ta mali sannan kuma ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya yi tar da allah wade da abin da ya kira mafarkin yin mulkin mallaka wanda ya ce faransa da kasashen turai suke yi a kan kasar mali lavrov ya ce nuna rashin gamsuwar faransa da bukatun mahukuntan kasar mali na neman taimako ta fuskar tsaro daga kasashen waje ba komai ba ne illa tunanin mulkin mallaka wanda ya kamata a ce turawan tuni sun kawar da wannan tunani a cikin kwakwalansu na tsawon lokaci domin ko yanzu lokaci ne wanda al'ummomi suke rayuwa a cikin 'yanci da sanin abin da ya fi dacewa da kasashensu da al'ummominsu da kuma wuraren da suke rayuwa saboda haka ba turawa ne suke da haƙƙin shatawa ƙasashen duniya hanyar da za su rayu ko kuma waɗanda za su yi mu'amala da su a cikin harkokinsu na gudanarwa ba kamar da kuma wannan haƙƙi ne na al'ummomin ƙasashen nasu ministan harkokin wajen ƙasar ta rashe ƙarar cewa mun riga mun gaya mata kurorinmu na faransa wannan mahanga tamu saura kuma ya rage nasu ya ce mun gaya musu cewa ba mu fahimci yunkurin faransa da sauran kasashen tarayyar turai na ikirarin cewa suna taka rawa a afirka da sauran yankuna ba in ji shi ikara da cewa ƙoƙarin faransa wanda take yi na ƙaƙabawa ƙasar mali bin abin da bata gamsu da shi ba ba abu ne wanda ya dace ko ya daidai da hankali ba domin kowa ƙasar mali ƙasa ce mai cikakken 'yancin kai da kuma 'yancin siyasa da 'yancin bin tafarkin da ta ga ya dace da ita ba haƙƙin faransa ba ne ta shata mata hakan sannan kuma ministan harkokin wajen na rasha ya bayyana shirin moscow na ba da dukkanin goyon baya ga gwamnatin bamako wadda hukumar soji take iko da ita domin ƙara ƙarfafa harkokin tsaro a ƙasar musamman ma a fannin horar da sojoji da kuma 'yan sanda da sauran ɓangarori na jami'an tsaro ya da cewa moscow za ta ci gaba da kai wa ƙasar mali alkama da takin zamani baya ga albarkatun man fetur da dangoginsa duk wani irin takunkumai waɗanda ake kakaba mata sanadiyar ayyukan soja da take gudanarwa a ƙasar ukraine wanda ya kawo cikas wajen fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma sanya fargaba na samun ƙarancin abinci a duniya wanda ƙasashe da dama sun dogara da ƙasar rasha ne wajen samun kayayyakin abinci mali tare da wasu ƙasashe 35 ne suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a akan wani daftarin ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya a watan maris ɗin da ya gabata na yin allah wadai da ayyukan soji na rasha a ƙasar ukraine a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar ta mali abdullahi diop ya bayyana cewa haɗin gwiwa a tsakanin rasha da mali a fannin soji fasaha da kuma siyasa yana kan sahihin tafarki kuma hakan abu ne mai kyau matuka ya kara da cewa ziyarar tamu wata dama ce ta bayyana goyon bayanmu ga rasha ƙasar mali dai ta zargi faransa da aikata munanan laifuka a ƙasar mamba a majalisar wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali abubakar siddiqi a cikin wata sanarwa wadda ya fitar ya bayyana cewa sojojin faransa su ne kai tsaye suke da alhakin kisan gillar da aka gano cewa an yi a kusa da wani sansanin sojojinsu a arewacin ƙasar ta mali majalisar soji ta ƙasar mali ta zargi sojojin faransa tun daga farko da gudanar da ayyukan leƙen asiri da kuma aikata ayyukan zagon ƙasa a ƙasar a watan fabrairun da ya gabata faransa ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar mali bisa hujjar taɓarɓarewar yanayin tsaro da kuma rashin jituwa da ke tsakaninta da majalisar soji mai mulki a kasar ta mali wanda kasashen yammacin turai suke zarginta da karkata ga bangaren rasha ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa an rage yawan sojojinta a kasar mali baya ga sauya jadawali na ayyukan horazwa a kasashen yankin sahel na afirka inda ta ce nan da makonni masu zuwa za a fitar da wani rahoto a kan kasar ta mali yayin da ita kuma jamus ta bada sanarwar cewa za ta ƙara ƙarfafa sojojinta waɗanda suke girke a cikin faɗin ƙasar ta mali a cikin watan maris inda ya gabata gwamnatin ƙasar mali ta karbi gwamnatin kasar mali ta karbi jirage masu saukar angulu na yaƙi daga kasar rasha domin tallafa wa sojojinta wajen yaƙar zubar da jini da faɗan da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa a ƙasar rasha ta buƙaci a gudanar da wani taron sirri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar uku ga watan mayu bayan da mali ta yanke shawarar sokiyar jinin tsaro da faransa a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya take da dakaru dubu goma sha hudu da suke gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a cikin kasar ta mali to kuma dai yaya lamarin yake sabanin da yake tsakanin majalisar mulkin soji ta kasar mali da kuma gwamnatin kasar faransa abu ne wanda yake bayyane ga kowa kuma kasar faransa wadda ita ce ta yi wa mali mulkin mallaka wadda kuma take ganin cewa ita ce tafi kusa da kasar mali fiye da kowace kasa daga cikin kasashen turai ko kuma kasashen da suke wajen nahiyar afirka abu ne wanda zai mata ciwo matuka yadda sojojin ƙasar ta mali waɗanda suke iko da ƙasar suke karkata zuwa ga ƙasar rasha wadda turawa suke kallanta a matsayin babbar barazana a gare su wannan ne yasa wasu masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma wasu daga cikin harkoki na tsaro suke ganin cewa da wuya faransa ta sanya ido tana kallon rasha tana wakatawa a cikin ƙasar mali gidda ranta yake so inda suka yi imanin cewa ta hanyar ɗaukar wasu matakai na bayan fage faransa za ta kalubalanci wanzuwar rasha a cikin ƙasar mali ko dai ta hanyoyi na tattaunawar bayan fage tare da rasha ɗin ko kuma ta hanyar ɗaukar matakai akan mahukuntan soja na mali ta wasu hanyoyin na daban daga ciki kuwa a cewar masanan koda ta hanyar kawar da mahukuntan sojan na mali ne tare da kawo waɗanda za su iya yi wa faransa biyayya sau da kafa wannan ne ma ya sanya wasu suke kallon abinda mahukuntan sojan na mali suka sanar a cikin 'yan kwanakin nan na cewa wasu sojojin kasar sun yi yunkurin juyin mulki da cewa lallai da walaki gora a cikin miya musamman mai da sojojin na mali suka ce sun gano akwai hannun wata kasar turai dumu-dumu a cikin lamarin sai dai basu fito fili sun ambaci sunanta ba masana da dama sun yi imanin cewa a halin yanzu ɗaya daga cikin abin da yake bakanta ran kasashen turai shine yadda wasu daga cikin kasashe masu tasowa suke karkata ga kasar rasha maimakon dogaro da turawa waɗanda sa kwashe tsawon shekaru suna yi amma ba tare da sun samu wani amfani na a zo a gani ba bilhassali ma turawan ne suke amfana da kasashen da suke kirarin cewa suna taimaka musu ko dai ta hanyar wawushe musu arziki na ƙarƙashin ƙasa da albarkatu da allah ya wace musu ko kuma ta hanyar jibga musu bashi wanda za su yi ta tatsar su a hankali a hankali suna hana su ci gaba ta fuskar tattalin arziki da kuma haifar musu da matsaloli na cikin gida salon da kasashe irin su rasha da china suke ɗauka wajen yin ma'amala da kasashe masu tasowa da hakan ya haɗa har da kasashen afirka abu ne mai sauƙi su iya samun karɓuwa da kuma yin tasiri a waɗannan kasashe musamman ma yadda suke ma'amala da su ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su iya cin more juna a halin yanzu dai dangantaka tsakanin faransa da mali tana cikin yanayi mafi muni na taɓarɓarewa yayin da dangantaka tsakanin rasha da mali take ƙara haɓaka da inganta a dukkanin ɓangarori wanda hakan nema ya sa watakila amurka ta fara tunanin cewa za ta ladabtar da ƙasashen afirka waɗanda suke karkata ga ƙasar rasha ko kuma su haƙe yin aiki da takunkuman da amurka da ƙasashen turai suka ƙaƙabawa ƙasar ta rasha to jama'a masu hawar lokacin da muke da shiyar riske mu dole anan mu ja lissamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don nan kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma dai mana sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi allah wadai da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar wani kanan ɗan rundunar kare juyin juhalin musulunci na kasar sa'ide katib zade ya danganta harin da na makiyan iran wanda kuma ya ce za su ɗanɗana kudar su game da wannan aika-aikar irin wannan zubar da jinin baya haifar da komai face kara haɗin kan al'ummar iran game da makircin makiya ma abotan girman kai in shi shi hatib zade ya kuma isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamacin yana mai kuma yi masa fatan samun rahamar ubangiji jiya lahadi ne wasu mutum biyu kan babur suka harbe kanal hassan sayyad da hodai a daidai lokacin da ya koma a gidansa da ke gabashin tehran babban birnin kasar bayan samun sama da mutane 100 da aka tabbatar ko kuma ake zargin sun kamu da cutar ɗarbin rai a turai a baya-bayan nan hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar da taron gaggawa domin tattaunawa game da barkewar cutar a wani abu da jamus ta kira barkewa mafi girma a turai an tabbatar da samun waɗanda suka kamu da cutar a akalla ƙasashe biyar da suka hada da burtaniya da spain da portugal da jamus da italiya har ma da amurka da canada da australia cutar wadda aka faro gano ta a tsakanin birrai da ke yaduwa ta hanyar mu'amala ba kasafai ake samun ta ba a wajen nahiyar afirka don haka batun ya zama abin damuwa sai dai masana kimiyya ba sa tsammanin barkewar cutar za ta zama annobar duniya kamar covid-19 bisa la'akari da cewa kwayar cutar ba ta da saukin yaduwa kamar ta covid-19 a amurka wasu wakilan majalisar dokokin kasar na jam'iyyar democrat sun bukaci da a gudanar da bincike kan kisar 'yan jaridar nan ta aljazeera shirin abu akle da aka bindige yayin wani samaman sojin isra'ila a yankin jenin wakilan majalisar 57 ne suka sanya hannu kan wasikar bukatar hakan wace kuma aka aika wa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da daraktan hukumar bincike ta fbi a cikin wasikar wakilan sun nuna damuwa game da rahotannin da suka sha bambam da abin da hukumomin isra'ila ke cewa game da kisan 'yar jaridar kan hakan 'yan majalisar suka bukaci gwamnatin amurka da hukumar ta fbi su gudanar da bincike marar bangaranci game da mutuwar 'yar jaridar a ranar 11 ga watan mayu nan ne aka bindige shirin abu akle har lahira mai jinsiyar amurka da palestino a yankin gabar yamma da kogin jordan yayin wani samaman sojojin isra'ila to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin da rasha ke yi a ukraine ya taimaka wajen ƙara yawan mutanen da aka tilastawa barin gidajensu zuwa sama da miliyan 100 a faɗin duniya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutanen da suka gudu daga yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula da waɗanda suka gudu daga inda ake cin zarafin bil'adama da kuma azabtar da su a karon farko ya zarce miliyan 100 sakamakon ƙarin mutanen da aka samu da ke tserewa daga rikicin ukraine da kuma wasu tashe-tashen hankula hukumar ta ce wannan adadi zai tada hankalin ƙasashen duniya da kuma kokarin kawo ƙarshen wasu daga cikin waɗanda tashe-tashen hankulan ya tilasta musu tserewa daga gidajensu to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jama da ran za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya